الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا ولودي تبتو يا الله الصلاة يتشيش بآمن شوي ولودي تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكرا فيتو 24 نكرا في رياض الصالحين يا الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى فالكشن باب جاوينا هو عنه أقو رواية بي دقبوب بمعنى دقباء بي وريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقباء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينما رجل يمشي بفلات من الأرض ma rajulun yamshi hali na zabagin da ce dazan bi falakin minal ardi da labanci omini yake bona fasami a sautan fi sahabati wuce wa biyaryen doci ni ya girgijo ga iski hadikata fulani ya nuwafi ya latin zakazan ko ma'ana duleke latin zakarin fatana ha zalika sa'ab fatana ha zalika sahabu girke eh, sama shi wuce na da sama da hannun wuce hafan da kafan ma a hu wuce hannun wuce ma'ana ma'ana wuce hannun wuce hannun fi harakin ɓetiya taku jikon wani ɓakunan fa'iza sharajatun min tilka sharaji ekon doci mini ekon ce mana lembubun doci mini lembubun ce mana ba ninu edanin keri drainage na ko? a yastaw'abat zalika ma. wan wanda bata ku dadoji kullu bainu fatatabba almaa zannana wabiyar daga sama da hannun mun sami tunu wannan ganci babu nuwan da jelo sai za rajulun qa'imun mun ci da leza ba gindo ciye fi hadiqatihi labagin na gila ci ugbo yi hawilul ma'a wọn ṣe ní wọ́n gbà bí màá náà wọn wọ́n kó ṣe yánú kẹmìnà ọ̀tún kẹ ń ti rájílẹ̀ ń kọ́ dùgbàdé àsúnkú gbogbo ń gá pẹ́nu àbọn náà ọ̀fẹ́ ìdá àbọn ṣe òkè àbọn náà òkè pẹ́ àbọn náà like that wace gagan fa'iza rajulun ƙa'imun fi hadikati wace le zabarin da ce gila ciwo yi hawilu alma'a wani da kwaji ya noji ko? bi misati bi gangani be duba ko shaguru na sun gubo ne faƙala in shagun ga ya abdallah ya wuji tsohon masu muka sun na wade ƙalan ga fulanun zakazan il-ismin da zai sami a fi sahabaci amma sunan wucin wadin daidai bai suna na tuwo daga girgijo ne faƙalar launin shagun gayya abdallah ya wuji tsoko limatas alumi a nismi kila wace gimi ga yakin sunan bore faƙalar gai ne sami tu sautan fi sahabi ngan wa beryan waci daga ne girgijo allazi hadha ma'uhu girgijin wuce ya sama shi wuce manu gadanin ya kunu ga iski hadikata fulanin layafin yan latiyan zakazan mana dulefi latiyan zakazan suna na mafiya na lisumi kasu na waga fiyo fama tafnau fiya kiwe ji bela kiwe na yode waga nunu yanki ci cage kiwe ji ji na de? faƙala mun shiga amma iza kulta haza ga waga gagganna fai ni an zuri lama ya kuruju min ha wuya ji wucin lelo bayan na gai tiya latin wubo na ma na yanki ci na ngaje daga latiyo na gayi da bayi da mayi, da shekafa ga kama ko ẹna ga ti ala ti wugbo fa fata sadaku bi tulusi yi wuyen lu gafi wuta la lakansan ni di sadaka wa a kulu ana wa iyali tulusan mu mabe iyali wuji a yajin agi ni mini wuta wa ruddu fiha sulusahu kasanni mini wuta na makena wuyake luje badaki mana walu ya zofi mu rawahu muslim imam muslim ga gubo alharratu al'ardul al'ardul mulabbasatu hijaratan sauda al'ardu king almulabbasatu hijaratan sauda ne na rube kin wuce na wuyi taku jiko na na wuyi taku jiko kin na dai cici paku ne taku mai yuyo ne no le le ga dupe da na irin wuce kin gula kin fi wa fiwa a apopon fi banu lo jogan to banu da pon fi ganji na zugun unci ajeye unci ajeye keleje ne unci no ti fe jelo lati da ne ganci والشرجة بفتح شين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي غاي مثيل الماء بان لمبوبو جازن فين mini fiki na dadisin nan al'umma na jigwagali na e mamaki ji ya kaka ka ma amma ya gwandoro mini wasu ne ga ta daga ba alibi sallallahu alaihi wasallam ne. ko ilaji ganewa kisa yin wuta na fi takun da na pankoro ya da ce ba kankuro ne na ne biya labarin kisa yin zane yanuwa lanuwa ya shigi fina na ne biya labarin kisa yin zane dangi ngukan don ar dangi asu unci da hannun na ne biya labarin ko kírísítọ̀yìn zànà mọ́wó wọ́n ti gan lẹ́ẹ̀rí bèé láàzànà ni àwọn oníwèé jùtù kàfà bí láì ṣe yí dán wọ́n kàfà bí láì kí lánà ńgá níbi sọ́làsọ́làmí ya labari wọn kírísítọ̀yìn jù rẹ̀ jù ńgá níbi sọ́làsọ́làmí ya labari wọn kírísítọ̀yìn na mẹ́kẹ́ ìdán níbi yaní ńgá níbi sọ́làsọ́làmí ya labari wọn ẹgbogbo ń gọ́ ilé oúnjẹ sọ́wọ́dà kíkàn yau da su a gamanin dociya kawai ki so ga wa ga gijo wa sha di sa ni bi dan ya aluma ya pipe ya aluma nan amma ngo gbegin yi ga ba wa ni bi ceya yi cele ga yi ga wasu yan doci kan mu shiga ya da de ba wo yi ga ji wala tabone musulunci agumi ani aliyo ma kuma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina dan be chaji wala ye gba fawo ye wazo chaji wala kun wa psychologist yo dan be chaji wala ne le wedi frigita za pata ne unde ne min taka ne money making system mi gbazo ye wo we di kia we wazo to de wa dan be chaji wala na tara itawe sayo ane patio ane kantio anefo aneji kanban aneji nna aneji nna ọjọ́ ilé lọ́nà tí àpáti àṣẹ́ntẹ̀ pàtì pé àìfẹ́n sẹ́ntà yìí pé ọ̀tẹ́ẹ̀lì yìí pé láàjá àbájẹ yíyàn jìnà pé àkílọ́bì ẹjẹ ń túgíjì pé àkílọ́bì gbàrúgbẹ ń túgíjì pé kó da sauransu pátá in the name of ayade yẹgbọ̀fá àmọ́ ẹjẹ yẹgbọ̀fá bèèrè mbásọ̀kọ́yà fahimta? mini fikiu na na hadisi nona falalayezu wasan bulo ba su ko bai wani wa wuɗe yali wani ko mun fahimta le nga sulusu wani ladi sadaka sulusu ma wani bai yali wuji a yalaji sulusu na makena wani luzofi kimbo a wa bida bi manta uli je muhimmanci ewe imiwe ejiweji ina gina ina fina ina fana ilimiya lafiya tarbiya pata unpe ti wone yi baba na wahalar mauludi lauris ku na oke sotu wunna bil marufi ezeye baba ye fiya ande bukata jilbabu washin za bukata fula washin za ande bukata yau washin school fees washin za ne kaza waji kaza wọ́n mẹ́rẹ́ ẹ̀jì àti ìsọ̀kọ́ àfẹ́ bí ó na yana hadisi ne wube na ngayi ade malaika dabo na sokwa laban aziki jin ya alita jinin gangani da to lamarin elebinin mini yana hadisi ne wube na karama dabo ya wali shi zane mai wali na gai zane yi ma na ji umarje da sun sai ci na la'in na auliya allahi la khawfun alaihim ya hum allazi na amanu wa kanu taku. ebe ko gale zaye kiyan efio ko tile zaye kiyan nu ko tile zaye lagwagun ẹnà òmẹ́pọ̀n à kó tilẹ̀za yẹ lẹ́ẹ̀nà tí kára òṣè ló yí kó tilẹ̀za yẹ bàgbà kó òmọ́bà kó tilẹ̀za yẹ yí ẹkàn yìí kó tilẹ̀za yẹ yí ẹ̀kí kó tilẹ̀za yẹ ǹgá alákọ̀tọ́ àkàndẹ̀wà àti ẹkàn yana watelin wani mitu unde imani kashi unde imani wa mitu ba wa nabi kashi wala mitu ba wa nabi man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya an ga mu'minu made da sun soko na ga ga na yi waliya sai e ci na eba e, siri ji ci ya sheba dan fara ji ci ya sheba tsubu ji ci ya sheba lagi ji ci ya sheba da je waye nan ashaba da je tungwa beje ni da jalim da jinni ba min al iz yawz nabi jalim da jinni wa no le ne gan ele e, e dede ngejo lando cho so me ne ji sivunu e ma ma ki daga jingba ni wai ma jan ga zaunci wali wuyo ko ẹgbẹ́gbẹ́ ìlàkí karayi ìsìdìrájù mẹ́kí ẹ̀dẹ́bú báàbì igboro báàbù náyì anil bukuli wa ṣuhi báàbì ní gangan ẹ̀kí ẹ̀kí kan albukuli ẹgbẹ́tán wa ṣuhi a ṣuhi ẹgbẹ́tán tó kí èyí bí ẹmọ́ àmáhùn kí èdè tsanani ga albukulu ngo le albukulu enemi diena mi ala toria ashuh unji to na unje ko ina to na dan no tinu wa ga laya ta ngo le eyiri ne pata ko ngo le albukulu imsakul mari ma inda khashiyatan nafad ene dago bolo wago loya zanno chebo we sunan biya zo mun ne albukulu ashu ma shadu min albukuli li annahu man umman harasa ala ma laysa bi yadi li annahu man un ma hirsin ala ma laysa bi yadi wal iwan nan so dinan wa alaga nọmba tu nce kewa gane dan waza ndoci wani maka umaga laya nwunye awo ne pada ikiya to bakatu yan ashur nole to dan dan kwaza lokacin wa gungun sama lokon mu kike lokon wa gungun je zan ndoci en naji tabiya wanja zan ndoci tambo bewe zan ndoci tambo zanu ce tambo be nasiha zanu ce tambo be ilimi kai zanu ce atata bi in ba babu e ku ba jigicho to mu wa gaga ti atawu jani ye e ko ci ciwo an ta jani re amma to ne na sura wata biyu ne gbanza an ci ya uzuri na ji mai ni mbona mi ne ko ci ko na gyara da zalu le mun ta zu alai na fil jasadi mudgha idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya do ci tabiya shigi na biyu shi gashi shi na unge unge jitsu afa jitsu ko mu magafa amma nga le ci gindo ci edo tu kundo ci nge uti wa da uti nyeji kilo dan be ci shina ci chawoyo dan kasuwa woyo woyo be shawe wedeji wedefin wedefun wedesalaji egbo wa chinta ebusokoji asire laso eda idebo ake jokun wa ya ko amma the same person nga le zanbo che gbari na de igbo rugbo na wa je bo ya so ko be na so ko yu be na ya wuje ada a o shi za o chi wuje wuje a ke focus ya na so da duniya waga ya ni ngole wala ga lowe kandoci zangoci so ko yuyan wunde mota unde yi unde kaza wunde yi miji wunde, giji wunde, na wunde, na wunde, na nanu kasamna bai zan mai shatau fil hayati duniya. rayuwa yo da zaki so ku ga kina ba wannan la yasalu ma yafalu hum yusaluna amma the same person ga ke ne zangoci na mota unde gani ko kaza unde ga yuna waje abin bakin ciki alu pelewa lewa ba ka zai wa kwamfiti domin da ka zai wa ji ka zagani domin da ka zagani ngawon ladaki ajiye ne fino juna rai am yahsaduna nasa yaji zanji asa da yana sokola ya mi ne falaluwan kawo suna mai lega waje wuce na dai na sokoya wuya wani zando ce wawu shiza da lebuyan wuce alkhairi a yawa ma wuce wa gato zando ce zuwa yawa ina ji tabiya wanjani Zan zando ce ma tabiya gya madabi nga kafiri inda ga adị obi kafirci ga wo nga musulmi inda ga ade wabi obi ga wo nga gumbe igbeci inda ga igbeci ga wo nga gumbe manyi ngoli nga toro ni lamaci ngale tabiya ne tabiya munafiki zalla kullu ladina amanu qalu amanna wa idha qalu ila shayatinihim tabiya tabiya kala ba chameleon landoci tabiyayen kutu nga da gangani biyu wọ́n láyé bá ẹni mẹ́ tunanin pátá náà gbà kó bí alfaraji ojú ojú ojú fún ojú ìlàjí amma ki aliji boyen na jin na jaki coci ka zo ki kamata ki na da tunani ba da ita ba ce su aga doga zan zanu ci dabo ka kala na ani bado mazon zanu ci dabo tabiya iri na da gangani biyayi nan wuri tabiya gaba ko biya yin zi'ib na kundunu wuje egwu oga jiji maimakon waje ganin de bukatu ne wuta mutu a banake da zuwa zanen ne de bukata ne a ci gaba ganin ne no na wuje bukatu ne wuta ga wancan ku na ke fasa wuce gunye buza nura da amfani mu da fi wa washe zando ci mace biya irin da gani biya yi nan iri tabiya gaba e, zando romu ya jin mulki to buje sisiya to buɗe doro ya alkiburu batul haki wa gamtin nan kwai laji ganewa ngole wale yanda ba ta tabiya dabajin nore amma kya salamar zo yin gbam so zandoro mi ibo ohun ló tó etí yẹn gúngbò ẹgbọ́n ohun ló sáàtú mú fẹ́mta lóòlé ẹzàjí dẹ́gbó láwọn ṣàfẹ́jì fàárí náà láti fàárí náà mọ́tí bí wọ̀sán kún kárí zandoro tí ẹni láti fàárí tàbánú ẹyẹ́wò dúkìá rán yẹ́wò lẹ́bàá ẹ́ yẹ́wò lẹ́bàá ẹkùn ẹ̀dàjí zandoci ẹnẹwẹ̀ lájí fàárí náà ndí ayẹ̀ nà ìgẹ́ ẹ̀kánná ẹyẹ́ wùí mẹ́díkíà rán master chef ẹwà tó ẹ̀kán yóò tí wùí ó kẹ́sẹ́kẹ́sẹ́ eye wowo tsɔkɔ ekekun etu kódà yí sáàngẹ̀lì bá láńdọ̀tí mọ́ ẹnà wùye pẹ́kọ̀ ilé kí a ń gbóká gbóká kún gábá láńdọ̀tí mọ́ ẹnà wùye pẹ́ ẹnà ń gbó ogbókún dágbá so wale gan waga ti la ni gbata ni la ni gbata ene je pe be na ni to de ti je gan ene wori imani bi ilmu bi amalu salihu imani be li ni wangi amma ni ga ne ga wala di faro insha Allah ta'ala ti ni ga wani so gan etuna cila mariyan gona jiga titan yare qala allah ta'ala ce ce la tuna gan wa amma man bakhila wastagna amma zane ga tambo be duki wi wuce le gan ya kuke kece ci lugwana wa kazzaba umma ga mana ladan bil husna bai gagbe na mana bulu-bulu ya gagbe alikiya ne fasan ya siruhu lil'usra ina ya fun ya zawunci ya wuye zu wa ma ne an umaru ko? zaa ta da ewu wa ma ne an umaru ewu ma kuke awon idan ta radda abekin galu alakana ci aga gune ji annama na Allah subhanahu wataala yanu e ya zage tabu be wuyi mun ce le gan wa kunke ke ce ci lugwa mun ci aga mana ladan e gagban ya alkiyami na yana fan yu nan ga ye ko shiru e na ga pa e dede mun ce dede na e dede ga so ko ga ga e ya e fo alkiyami mun ci ewu wa kunke yunga danana magna ni maliya e wa mi kunke amia halaka ni sultaniya mulki e mi ma wa jan halaka wa chimbu ashawa lege na diza amfani na wi e tukirki me limi wangi be imani ya wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis wa ƙala ta'ala sai ce latin gan wa man yi ƙashu a nasi faulaika humul muflihun zane gagu gwaso ladin ebo tenye tita ciuna zaun ciga ize ya gangwanin allah subhanahu wa ta'ala wai ya labari yadda zane ga gangwa daga ya bota wani na ga gangwa daga kodari wani na ga gangwa hakiyar sokwabi hakiyar halitta yi na ƙe cibin wale zanuro ciyu na wuci tambuwa ne a na jarabuwa ne wani nole kodari bebo taimu nga dangane bezai kun kai ya ɓata gashe mai zinariye malon wawo rabi nga mala bi sallallahu alaihi ran da ya ga bi adamu nga ade wadi ya ni min zahabin wadi guba ɓata ne gashe mai zinariye nan wa waye ta ci nga mala ne sallallahu alaihi wasallam nga adi tashin kiyama illa a face bi da fati da fati ɓata zinariye wa ya adi la shi tun ja fi gundo sai ni a wagan guja din dukiya na mulkin

zurtumul makabir mai wannan mai wannan mai wannan mai wannan maza an yi jikiyo ni shagala sai zaje ga jajeli gama la annabi sallallahu alaihi wasallam wala lam jawf Adamu, adam illa turab ba ko za an ya sha sai jikanin amma hadis ne ga babin umman ga wa a hadisu amma hadisi shi fata kadda jumlatun min hatil babi sajar sa sha hadisi wuce gobe babin da yani nan وعن جابر بن قادر كان جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم ايسو ده ظالمci ne fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamati e bane zalunci wala ba shi ku fiza fali kiyami zalunci ba ji ku fali kiyami zalunci ne ga zalunci ne shirka inna shirka zulmun azim mine zalunci wa be magaji zugun wala kila yogi waye yi la taqulu amwalakum bainakum bil batili wa dukiya ku gigi innal ladhina yakuluna amwala al yatama zulman inma yakuluna fi butunihim nara wa mawadza wala yawa anib gamatul gani zulmun wajai mi gani wala kiyo waje zalunci tsakanin abin da ya maryawa zugawar gida ga war gida ga majiji ya ma zugayen amaryan ga imin na gi ba gi juma wuyo imin na so gi la gi wai madan ga ka ga wai mila ga zungungo na fata zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana law zauje tari an ga da yimi guba nan fa ma laila di ma mu ta fanda ba zan ta ni tibi na kuna ji ayyul qiyamah shi ko ma no abin fali ta ga fina kun ga agbon ga imin na ji jikatun boko imin na so much local u u digita ya na log ya bugo un ga zungu bu aka ga communicate wa ni fahimta mu ya eh no le donare so wa le ga pata zulmu ga yore e da shi wa gu makanta yake yanci gina ifi aji wani zai ni da wani wani jihar kajin bai yi nan wani lawon tun wata ce da rike nan ba ta zalunci gani ogagun tun tumba. pa yin zagi ko secretary yin zagi ko ministerial staff yin zagi promotion yin mai gwa gabu don report ti mai gwa gabu don tashi offer form shi mai gwa gabu don kàzú mẹ́gbọ́ ọ̀gá gúdọ̀ jẹ́ àbílé ọ̀gá fẹ́jì kí àwọn ọ̀gá fẹ́jì ìdìnẹ́gẹ́ ní ìbùrún jíbe tó bá múyàn pátálá ní straight postgraduate program wọ́jọ́ wọ́n di master kó wọ́n di phd ní ẹjọ́ ń ti mọ́sà wọ́n kọ́ọ̀lù wọn àlá wọn àgúndò òun díájí àgbẹ̀mọ́ yìí ti yàn department bó wọ́n á di kẹ̀lú pátá òdé káàfọ̀ sí òdé àbẹ́lẹ̀ òun tó súnmi ọ̀tẹ́ẹ̀lì kan náà pátá zulumu azulumu zuluma tún yóò malkiyamati ẹwẹ́ kúyí kúbẹ̀ kóòtù ẹgbẹ́gbúya yàrá bọ́n bẹ̀ tí ìyẹ̀ká na ladhina yakuluna ta ma zulman ma inma na fi butunihim nara wai liman yafu aga gagu ya zakana ji eginu sawo ga mi fin bi oyun we wa mota kan aga to lugwa da la value abe valuwa on mota on ti wo 10 million gutore aga to gaskiya value aga ka ti ga dubu dari takwas. ke ba Allah wuce amike ta ya mu bata zalunci mun ja Landi alẹ́ ọ̀rọ̀ okún wọ́n láàndì ti ìbáké àgbàbà àwọn ní plọ́tì èṣùro wọ́n tó kí ẹ̀dà méjèmẹ̀ntì oró ejì ṣubú ẹgbó mútùn lọ́tì lútú tabo wútúáké túáké túáké èyàn kó àwọn ani sa asibu man zulma kada shibrin la ne gaji zalunci ka gwanda ni mini yakin bo ne jiyan ja gobe wannan agula dun patun wa bibi fa alke mun zalunci uju ko mun fahimta a cinga ga to baka te zalunci ji ka ka ka ka patin mun ba ji ku fa alke ya mi wata ku e babe shi waje to jiji wa fe ji zalunci saka ne wai ta kula wa dilu baina auladikum na gaskiya yi minan ya buga na dane buga ya juji gawo ya fi concentrate yau to a gungun ji umarni kene jani wata ku shuha eme ya bai ya botan fahim na shuha alaka man ka na kabla ku yabo na ya tun wanda ya kami kamiya na jan alaka ha ma lan safa ku di ma'ahun ya botan wuce bai kwadari jin la fe bai shi ya wasu allu maharimahum amma to yin na jiyara mu na wula ya lalli tsakani abu ma na fi jikiyan a fi da bayan cin ibe doji a fi je doji jaya a fi yi doji dukiya ku ko mun fahimta a fi lawajin zuwa hadisi ma ziba da jayi ani wani wa supportiyan lamaririn nan ta sannan wa zaka sannan ji sadaka sannan guyan sannan tuwariya sane ya miskine ja sane ji wa yuti muna ta ma lahu bi miskina wa yatiman wa asira sane ga lo piyu unde to onu ga gbata nere wa wa sane ga se bi oyin gbata wa la wa wa o meje wona nga gbata nere sane na ki un fe frustrate we wa ga ga wa ke ulada police station daga nun je wona ga je zukun ga police a ke support to nun de gaskiya ne wọ́n wọ́n láńdì wo

ẹ̀yìn na shiga ganta a cinje jama'a to tuwata lafiya bi damuwa mini ne la zaman lafiya bi ne imani bi adalci ji bi gaskiya ji bi gaji wajen gume bi ko ji da alkhairi bi goye da da gurgudu iko bi bi aduwa bai karshen babin na gadanin ya bi ne ba wuri ne biyar tiyan al'isar wani muwasa ci na ku wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu